to shi kenan alhaji yanzu da yaushe za ka dawo don ka san fa gaskiya akwai abubuwan da suke jiranka kuma yara ma suna jiranka kai dai alhaji ba ka rabu da tsokana ya ana magana ta gaskiya kana wannan zance daban sai ranar da ka daina zolaya to ni dai kawai sai ka dawo allah ya da kai lafiya ta dai in kira ta a waya sorry, sis. ‘Yar uwata, na tabbata ranki zai ɓaci, zuciyarki za ta yi fushi idan kika ji cewa na tafi gida. Yau, insha Allah, a Kaduna zan kwana. Na yi iya bakin ƙoƙarina domin ganin na mallaki soyayyar da nake yi, sai dai haƙata bata cimma ruwa ba. Kin taya ni, kin yi iya ki domin ganin kin ƙwatan min darajar da nake fatan samu a wurinsa. Sai dai hakan bai yiwu ba har matsalar ta fara kaiwa ga ammariki tunda har mutum mai irin halinsa na haƙuri da kau da kai kamar yadda kike faɗa min ya iya kai hannu ya bige. ki akan ganin muna ƙoƙarin toshe masa hanyar isa ga gobe lallai fara ƙoshi tsoron da tura ta kai bango gara nuna nisanta zan samu na salama na rashin idan Allah ya ina da rabon tsira zan tsira kuma na sai labari shi kuma ina masa fatan samun wadda yake so ina taya ta murnar farin ciki samun namiji da riƙon amana Yasir. Nasir. Yaya Nasir, Allah wa ni'mal wakil. Yaya Nasir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa ne haka? Ma'un kin ga yaya Nasir ne a ƙasa. Nasir, kin ga kin ga maza maza maza maza je ki kira min mai gadi sauri. Ma'un kin ga jini a hannunsa. Na gani. Ruga ruga ruga kira min mai gadi sauri. Nasir. Megadi! Subhanallah. Megadi, Na shiga uku. mun shiga uku cikin gidan nan Megadi. dan Allah ka taimaka min eh? wallahi ya Nasir yana cikin wani hali na mutuwa me mutuwa me ya faru me ya same shi yayi nasir din san hajiya ina mara lafiya wala ka gan shi na amma jikin ma yanzu da sauki dama ɗazun ne numfashinsa yake ɗaɗɗaukewa shi yasa na ce a kira ku amma yanzu da sauki alhamdulillah mm-hmm, sani mai sunan bawa. hajiya ni ba rana koma bakin aiki na to ba damuwa na gode sosai allah ya bada lada allah ya bar zumunci allah ya saka alkhairi sanni yaya ke me yake ta faman ihu sai ka ce wani abu ya faru wani abu ne mana ya faru ba wani abu ba ne tunda kai babu ruwanka da rayuwar mutane ba ruwanka da abin da ke damun wa'anda suke tare da kai to mu muna da matsala da abin da yake damun ka ta ya zan gyara rayuwa domin na sami dacewa mm-hmm, burin maso kai ka samu wannan ciwon a hannunka? Assalamu alaikum. Hajiya ina yi? amari an shigo kenan. Wallahi Hajiya mu ne, mun zo gaishe ku ni da mu. To sannun ku da zuwa. Ya naga fuskar taka a yamtse. Ko baka yi murna daga na amarya bane? Idan ma bai ba, mu za mu sashi. shi me yasa mika mu ma ganinsa kawai muka ya faɗi yana ta faman shishiɗewa nasir menene fara ka gaya min naci na oh, gani. nan ce kenan me ka ce me kenan kunya ke ke ji shi yasa ya kasa magana to bari in shiga daga ciki tunda dai ni ce ko nake ganin gidan an yi mai mutuwa me yake faruwa ya faru babu abin da yake faruwa idan ya ki faɗa ba na tabbata ita za ta yi da a cikin yake da damuwar da take da shi da tun na same ki damun tattauna amma kin ga ta a bakin ta ya kama ke gaskiya ne minute me yake faruwa ga ta dai ta zo ya kamata kawai na sanar da ita duk saboda ita shiga wannan halin duk abin da zai faru ya faru idan kuma na haka na tarwatsa farin cikin yaya saddam na haddasa wata rigima da watakila ta zama dalilin rugujewar zumuncinmu amma kuma hakan zai jure zuciyata da kuka da takaicin rashin wadda na yi wa tanadin kaina a rayuwata subhanallah ashe abin da ke faruwa kenan gaskiya na yi sakaci sakaci babba ba kaɗan ba saboda da a ce tun daga dawowarsa ka same shi kai masa wannan bayanin da duk ba a samu wannan matsalar ba yau wallahi na ɗauka cewa halin da yake ciki yanzu ya mallaki hankalinsa ban taba sanin cewa akwai sauran wata a tare da shi ba yanzu to yanzu dai gashi kaga tabbas ga abin da ya nuna wallahi ba na jin daɗin kwata-kwata abin nan da yake faruwa saboda ina jin ku ne a raina kamar 'ya'yan da na haifa a cikina kuma ina tunanin cewa duk wata matsala da ta taso zan iya kokari in kare ku sai dai kash kashi yanzu matsala ta samu ɗaya daga cikinku kuma na kasa karewa mu kanmu mun san cewa kin ɗauke maka bar 'ya'yan da kika haifa wannan dalilin ne yasa kika koya mana ɗabi'u da halaye naki ba ki nuna mana wani bambanci da yadda uwa take wa 'ya'ya ba saboda haka ni ina tabbatar miki da cewa in Allah ya da za mu ci gaba da kyautata miki har iya lokacin da Allah zai ɗauki numfashi na gode da jin wannan kalaman daga bakinka sadam na kuma ji daɗi yanzu abin da nake so da kai ka daure ka sake zuwa kai mishi magana kai ba yaro ƙarami ba amma kana nema ka jefa kanka a mahallin ƙananan yara ƙananan yaran ma wanda ba san yadda rayuwa take ba akwai matsala ne yaya ita matsalar nake so ka gaya min ina so in santa yarinyar da ta zama rayuwata yadda da nake so kuma a rayuwata yarinyar yadda nake burin na dawo ta zama a matsayin matata sai zo ta min nisa nisan kuma da ba zan taɓa iya ganin ta ba kaka wace ce yarinyar yar gidan waye a ina za mu ganta ni kaina ba san yadda zan ganta ba amma kuma kake ta kashe kanka a kan santa ina ganin ta amma kawai na aje ta mizanin hankalin cewa ba zan iya ganin ta ba idan haka ne sai ka haƙura da ita saboda ya za ka ɗauki kanka ka jefa a cikin irin wannan bala'i ana? bayan ta riga ta samu sanin zuciyata da zan iya ce ta da tuntun na cire ta riga ta samu santa cikin zuciyata wanda ba zan iya cirewa ba san samu a ce da zan iya samun wuka in fasa zuciyata domin in cire ta zan yi amma hakan ba zai yiwu ba na kasa akwai matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kuma zai zama normal to amma kai mun bayani mana ba da ma bari dan je wajen sha iska dawo to ai baka ce mun komai ba lafiya na ga duk kun yi wani jugun-jugun da ku babu komai mama ke haƙuri da rudanin da aka saka ku a aminat ai ke za mu ba wa haƙuri don ke kika fi kowa shan wahala a cikin wannan lamarin wallahi ni tausayin ta ma nake shi sosai ma kuwa ke fa ke bani ƙwarin gwiwa kairat yanzu kuma sai naga abin ya wuce ƙwarin gwiwa saboda kowa ce ce wannan mai yarga yake so ta riga ta gama da zuciyarsa wannan gaskiya ne saboda ni kaina abin yana ɗaure min kai duk abin da ya sa nasir ya kasa gaya wa saddam ko ma mene da duk irin kusancin da suke da shi kai wannan ba karamin abu ba ne har shi ma har da shi dama ni na san abin zai kai ga haka ko a ce ce wannan ta ji daɗi sosai ina fa jin daɗi a ciki muddin har za ta saka shi cikin wannan damuwa. sannan wa'anda suke zagaye da shi a cikin ɗinuwa ina wani zancen jin daɗi yake to yanzu ki duba ki gani har yanzu yana cikin wannan yanayin har yanzu yanzu haka wai mama an wanke masa hannun ma kuwa ina zai bari ina dressing kit ɗin ku yake yana cikin wardrobe dina. ashe kai dama rago ne ya aka ka bari aka cika da dabarun yaƙi to me yakin zai zina namu bayan duk wanda karin yaƙi na ci su da yaƙi <laughs> haba akwai kuwa domin yawan ƙarfinsu shi zai sa mutane su ji barazanar tsoronka to kai in banda abinka idan har kai ba za ka iya tunkarar yarinya kai mata magana ba menene amfanin mu tun da ji na faɗa miki haka to abin ya fi ƙarfi na ne ya fi ƙarfin kuma tunanin ki ya fi ƙarfin dukkan wanda ya kasan tunanin shi a nan yana da matakar zafi to babban magana kenan yanzu zafinsa ba zai iya sa ka sha shi a haka ba in na sha shi ko zai iya ƙona ni zai iya ƙona ma wanda ma ya kai tare da ni ai sai ka nemi ruwan sanyi sai ka yayyafa masa a ci ina kan nema ne amma har yanzu na kasa samu to ka jira shi ya huce mana shi nake jira ina jiran wucewar shi domin ko zai shawo lalle kam kana jin zafin kishi sosai ma kuwa an ce min ka ji ciwo a hannunka amma ka ki bari a maka dressing har yanzu kamar alkawari ɗaya zan je in ɗauko ਬੰਦੀਜੀਆਂ ਸੇ ਨਾ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹਨ ਕਾਇਤ ਬਰਮ ਸੋਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਹਸ ਵਾ ਆਪਨਾ ਨਾ ਹਮ ਇਨਾ ਸੰ ਕਿਸਾਨੀ Kamal. Ah, Yan sanan. Na'am. Na gajiya. Na gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. Ko kai ko kai ne aka ce ka zo kana nema na ne? Dai an gaya maka haka tabbas ni. Ya. Wallahi ina mutumin ya dawo ne? Eh ya dawo. amma yanzu ba wani mai kawo ne na zo ne maka wata tambaya kuma ina so lalle ka bani amsar tambaya Tambaya kuma ya sadan? Kwarai kuwa. To ta irin tambaya ce wannan? Ai ya zama ta ku da kuka da kai da Nasir. wace mace shi ka taba ji ya furta maka cewa yana so a wata budurwa da ya ce yana so budurwa kwarai wacce taba nuna yana so ko kuma ya nuna mara da sigar yana son ya aure ta gaskiya akwai ta wace ce yarinya a ina take me sunanta eh akwai wata yarinya shekaru uku da suka gabata lokacin da muka je katsina kaddamar da wani littafi bikin littafi so a wata yarinya da muka haɗu da ita to ya alaƙa su take eh to gaskiya ba alaƙa su ba wani ƙarfi te ba in fact ma dai ba na tunanin ta san yana son ta sosai za ka iya bani labarin yadda ake suka haɗu da ita na'am yaya saddam wallahi komai lafiya lau alhamdulillahi muna nan muna kan darasi kan eh to in mun samu mun kammala da wuri za mu dawo in kuma mu kammala da wuri ba to shine nake ganin dai za mu iya dadewa kuma can kuma sai mun dawo kenan ba eh insha Allah za a kiyaye in Allah ya da za a kiyaye ba wata matsala insha Allah yau na gode ya tuniya zan yi na santa a ina ka ganta kai ai tun da ka ji nama wannan maganar eh. na san na tabbata da cewa kana da alaka da wanda suka zo wannan taron ba zai yi a ce duk wanda suka zo wannan taron ba baka da alaka da ko mutum daya Allah ya kana bani dariya ni ba mace ɗaya ce ta gayyace ni ko ma in ce ma guda biyu ha wata doguwa fara? Hmm, I think. Gata can, gata can, gata can. Gata can, gata can. Gata can nan nawa gata can. Da Allah tare suke da Nafisa. Ka jira ni zan san me za a yi. Kaga, karkan mun abin da ba zai yi ba. Babu abin da zan maka yanzu fitowa suka yi kawai ba inda lasiji. kaga ne Ka gane? Bari ina zuwa. Kaga. nasara fa ce ita ce a rayuwata ba. ina zuwa kaɗan jira ne. yanzu yanzu nan zan je in gama maka duk abin da baka tunani zan maka abin da zaka ji daɗi saurin ni kake ina zuwa Assalamu alaikum. Sannu ku? Abisa ya gari? Mm, sannu ku? Da labarin ina son zamu ɗan yi magana da ita minti ɗaya. Nafisa ya gida? Allah kalau kalau alhamdulillah. Lalla wani alfarma nake so tambaye ki. Lalla idan kun mun tashi school ba ina so da Allah za mu dan yi hoto da ni da ke da Nazir because ina so in nuna mara masa. To <laughs> Okay. Ba matsala insha Allah. Eh. Okay to ba da mu. Nagode. Okay. Ah. yawwa jimina ka gan can ga sun sun tawo na gan su na gan su na gan su yanzu ya zami kenan karka damu bari su karaso na gama komai bari su zo ka gama komai karka damu ringar hakan dai ai ba ta rena mu ko kana da matsala kai jimina normal ba haka Allah Allah abin da zai ba ne? Wallahi tallahi. Ok. Barkan ku dai Malam Kamal na Ruma Sa'u. Barkan ki dai ya garin. Wallahi kalau alhamdulillah. Kin ga inda tana faɗa akan wannan sunan da kike faɗa ya kamata kike yayi ki daina faɗa. Ko ni yanzu ma da mata nan sai ka kare mata. Ah, to ya ba zan kare mata ba. Ai tabbacin mun cika masoya kenan. In ba ta nan in kare mata. <laughs> Lallai na jinjina muku Laila da Majnunin ta. Yanzu mun san mussarar Majnun. sai dai kice romeo and juliet yanzu ku kuna nufin cewa ba za ku iya haukacewa akan soyayya ba a'a ai yanzu ba a haukacewa akan soyayya akan kuɗi kawai ake haukacewa to yanzu dai ga mutum da ka ce kana so mu yi hoto na tarihi don ka nuna wa sa uku <laughs> amma na kamar kawata ki tun ta zo nan gurin take ta waya ne ban san me ke faruwa ba <laughs> a kakka damu wannan bari in je in tawo da ka san me nike so da kai hoto nike so kai mana amma za mu same shi yanzu kware kuwa to normal ne jab zo mi normal wannan ne ma tsirewa eh wannan mai kyau ba ya za a yi maganta ne tukunna malam yarinyar nan fa ba a Kano take ba kuma idan muka nemi maganta za a kai mu har gidansu shikenan shikenan yanzu duk inda wanda za su nemi su kai mu gidansu din mu je mu same su ko sai mu wuce gida <laughs> kai gai ba a yi ma mace azarbabi yanzu idan ka ce ka matsa dole sai ka ganta wallahi tallahi za ta iya cewa ma ba ta son ka ba ta suna yi mana yanzu ya zama mu samu nafisa ake baka da matsala da ita inda kana da hotonta kaga tun da haka ne eh. zo mu fita kuma mu je mu fara neman ta kawai to mu je ta da easiest way ko shine kawai su daga nan lokuta zuwa lokuta muna faɗa nafisa muna cewa ta gaishe mana ita so nafisa har ta gane shine take tsokana shine ya ta cewa ma za ta kawo ta rana gurin ana nan ana nan kawai sai karatu yake nasir ya tafi da shi turai so ni wallahi tunani na ma ya manta da ita a shi na nan da soyayyarta wato ita wannan soyayya mara rafi amma da haka akwai alamun da ta tare su za mu ganta Inna tino ta incende, Senhor. kamar buga kofa nake ji ana yi tuwon shinkafa nake ji wala mama ni ma dama ina kwaɗayin tuwon nan kawai shiru na yi kaje ke in ce kina kwaɗayin tuwon shinkafa tuni baki zagaya restaurant kin je kin siya kin ci ba kai mama kin fa san ko me na samu dole sai na garzayo na kawo min kin fa san ba ni da kamar ki fa ba wani ba na so ni dai ina sha'awar tuwon shinkafa ki samu ki kuma ina ga arjiyau zai dawo duk da dai ba mu samu mun yi waya tukunna ba yauwa mama za ki faɗa mishi ne na girka ko? Me sai hana? Hai zan gaya mishi in ce ka kafa ta girma ta fara hararan aure yanzu shi yasa take mana girki. <laughs> Kai mama. Yanzu ne ki samu ki dora. Ni barin je ƙasa. ki fito ba eh ko sai kin tsaya kina nuku-nukun da kika saba mutum ya ta nuku-nuku a rayuwan shi Amma alaikum salam. Maraba maraba hajiya. Hajiya Ladidi barka da zuwa. Yawwa. Bismillah mana. Barkan mu dai. Inda zuwa. Tare kuke da 'yar tawa kenan. 'Yar take. 'Yar take ce kuka ki mata abin da take so? Ƙwarai kuwa. Mami ba kin san ba haka ba ne. bai man baki ba ina son munafunci kin san ba haka bane kika zo gida kika kasa ci kika kasa sha kika kasa shi kasan kike wanka ma ce je ki da lallami sannan take yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mina haka ne mana haka ta zo gida ta faɗa mu to ni wai tukuna shi wannan nasar ne yake nema wannan ba ta ishe shi ba zaman rayuwar na ne ba na kiyama to ai na ga cewa shi dai nasir ba ta ce baya santa ba ko minat ina yaya shi nake so in gani ko shi ne baya so ya haɗa zumunci kowa dai duk duniya dai an san ban da wa sai yaya ba shi da kanwa sai ni to in shi ne baya son ya haɗa wannan zumuncin sai in ji ko kaɗan wallahi duk abin nan da ake ciki alhaji ma bai sani ba ba ma ya nan ba wanda ya gaya masa ba damuwa dole ai za mu haɗu za mu haɗu da shi ai so nake in fahimta zumuncin ne yake so ya bata ko kuma nasar din ne kwaɗayayye ina so in gane duk abin bai kai nan ba ni wallahi abin da ya sama ban kira alhajin na sanar da shi ba a tunani na za mu iya solving matsalan nan to a yi mana me yake hana a yi solving din shi to ki dai ya hakuri yanzu kin zo da zafin rai barin dan samo miki dan abin sha abin sha na sha a gida thank you kamar hayaniya nake ji a falon nan fa bari je in gani ne ka zauna ka yi min shiru to ai abin ne dole mutum ya shiru saboda yanayin ne yana kama da kawalwalniya har yanzu ba a gano matsalar ba wato ba a gano ba amma muna gaba ganowa shi nasa din ne in ga ki duk ya kurkuce ya zama wani iri amma insha Allah mun kusa ganowa Allah sarki akwai wani abokinsa da ya ce zai taimaka mana ta yaya to ya ce akwai lokacin da ya taɓa ta sau ɗaya sannan kuma akwai hutu ma da zai iya kawo to Allah ya sa a dace amin da muke jira yanzu kenan dan har na ji daɗi in ce dai da ba don hoton ba ma shi kenan ba za ka zo ba <laughs> Hadiza kenan a masu takarar rigima zan roƙe su su baki kambu mafi girma a duniya so daga faɗa gaskiya shikenan sai ka gunguma mu wa'inan gunguma gunguma maganganu no hoton ne yana da matukar amfani a gurinmu saboda muna so ya bambance mana tsakanin mutuwa da kuma rayuwa tofa mutuwa da rayuwa kamar ya kenan eh, abokin naka ne yake cikin tsakanin mutuwa da rayuwa to ba zan ce miki a'a ba saboda gaskiya yanzu samun hoton nan shine abu mafi sauki da zai eh, bambance mana wannan abun kuwa saboda gaskiya muna buƙatar hoton nan ki daure ki nema mana dan Allah tom shi kenan amma gaskiya ina tunanin hoton nan kamar baya na amma karka damu zan duba cikin wannan littafin da muka je lancin din shi insha Allah ko zuwa yamma ne idan na samu zan kira ka sai ga Allah in kika samu din ki gaggauta kira na sai in zo in ansa to shi kenan ba eh, damuwa ba damuwa nagode fisa sai an jima wai ke tsaya me ke damin ki ne kin ga wani rubutu ne a fuska na wanda ke son ta karanta kika kasa hadda. rubutun da yake fuskar ki ba zan taba iya haddasa ba da na dauka ni jaruma ce sai gashi na ga kin yi abin da ni ba zan iya ba ban gane ba da a ce ni ce ke da tuni na haƙura da yayi nasa duk irin rigima ta kuwa saboda ba zan iya jura irin rainin hankali irin nashi ba mm. lallai da kin tabbata muguwa ban gane ba ki kwana kina ziga ni akan shi shine yanzu ki ce wani da kin hakura ni ban ziga ki da yawa ba na ziga ki da farko amma yanzu baki ɗaya na gane abin nasu sai da ai to ai na gaya miki bai isa wallahi sai ya so ni ko da mata dubu za su tare zai aura yake faɗar abin kamar daga ki. ga zan gani ba ta gana kuno masa wuta na shi da mawa ni ma na yi mamaki saboda inda na san kin san ba sa shiri da ba amma kun ta faɗa mata na sani amma dai kan abubuwan da suka yawa na ga ina su kota a cikin zan iya samun sauki a cikin kuma in gaya nake kiranta na ina kuka biyu ina mata abin da yake faruwa dai a lokacin kukan da nake gaskiya daga cikin zuciyata ne tunda kin ga dai ina son shi na sani to amma yanzu ya ke ganin wasan zai kaya me ke faruwa ne doktor iya abin da san na faɗa maki shi kawai na san wato tun da na karatu ina yawan tunani ina cikin tashin hankali ban taɓa samun wata rana ɗaya da na yi murmushi kuma farin ciki ba kullum sai tashin hankali kuma duk ka san da wannan kake wannan wautar ta zo ne a yadda babu yadda zan iya da kaina kana so in baka shawara mai amfanarwa ai doctor shi yasa na zo nan gurin idan ana yaki irin na da aka fita bayan gari idan aka fara gwabzawa da abokanan gaba ya kake gani irin tashin hankali da tsanani da ake ciki tabbas za a samu yamutsi da yanayi mara kyau to ina ka kammala yaki ya yanayin saituwan gurin yake a cikin minti kankani yawanci wurin ma yana zama guri mara kyau da ba zai taba amfanuwa wani har abada good to haka kake hada zuciyarka gumurzu da tashin hankali ya kake ganin tafiyanka idan babu barazana a ciki yanzu kenan irin yanayin da nake ji a jikina da jinina duk suna da alaka da wannan abin kenan kwarai da gaske kuma wallahi idan na faɗa maka wata magana ma doctor ko mai na ranki ki ki faɗa min kawai kai ki tsaye na tabbata ka san rashin lafiya ya fi lafiya ƙarfi ko haka ne idan haka ka bar zuciyarka cikin damuwa za ka haifar wa lafiyarka gagarumin cuta wai kai me kake tunani har ka haifar kanka wannan matsalar don hajiya da fita zo in gaya maka ranta a ɓace wallahi da ƙyar na ranka ba ta haƙuri cewa take sai ka zo ita sai an zauna ko ni ba ma na san dai duk in baka labarin nan gaba ɗaya ka bari kawai sai ka zo in ka dawon allah ya kai mu kawai sai a yi bayanin gaba ɗaya ka ji to shi kenan allah ya dawo da kai lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un الأدلة هلو أبا أبا laifin mene haka subhanallah na ji kamar fada ne daga wajen alhaji ko wallahi to Allah shi kiyaye ah, ai yanzu ma zan koma gida in je gan shi to to amma eh, ka gani babu lokacin wani magana yanzu mai magana wani lokaci ka ji ko to ba damuwa ya baki da kirki dan zumuncin nan ma kwata kwata ma kin daina yin shi to kin san dai ni ba ma yawan mm, eh. to me labari labari kam akwai shi yawa ni kam zaki iya tunawa da wata rana da muka je katsina kaddamar da wani littafi na ramat a baya za in manta ranar birthday din dan gidan anti da kayyane fa da ban je ba ma ya dinga mun bita haka haka mm-hmm. to za iya tunawa da wa'annan guys in guda biyu da suka zo har muka yi hoto da su kamar zan iya tunawa amma gaskiya ba zan iya tuna faces din su ba me faru wallahi in ga kamal ne yake cewa shi wannan friend din nashi ya mutu a sanki yana ne dai kawai dai yana sanki ya san ke ni na tabbatar maka ku da muke da namun patient din ina ganin kanin yasa da yana nan ya mutu shi ma akan wata yarinya ba wanda ya san me yake damunsa yawan so yana nema ya kashe shi ya faɗa menene ta kamaime musamman maganin matsala. shiru me yasa maza suke hakan shine ainihin ma abin tambayar ya haka mazan suke ne duk gaba ɗaya abin da abin mamaki ma wayan sanarin da kuma yanki daga ba ku daga ba eh, ba mu daga ba asibiti wai asibiti la hula wala ko lafiya billah